نعم شغل بيكون يا رئيس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واستثنى بعض العلماء الأحاديث التي تروى في الترغيب والترهيب إيه وسمع لما يسوني توجيا سوني توجا فيها دنگني دا حدثي وانا اكي روي توا وجن الترغيب والترهيب أنا يعني حدثي دا اكي روي توا وجن كولي تروى وجن ايش الخيري دقم الصورة تروى وجن ايش الشر نعم فأجابي رواية da'if sai suka halatta ruwayan da'ifi lakin bai arfa a shiro eh su malaman sun halatta ruwayan da'ifi da sharuɗa guda hudu an ya kunan hadisi ki tarjib wa tarhib ya zama to hadisin wajen tarjibi ne da tarjibi in dai hadisi ta wannan bangaren ne ba wajen aƙida ba ba wajen halal da haram ba hmm. idan wajen aƙida ne da wajen halal da haram da ibada su malamai sun yi ittifaki baya halalta yin aiki da hadisi da ifi a nan wajen an gane ne hadisi da ifi ba a aiki da shi wajen aƙida wajen ibada da duk wani abin da yake da alaƙa da halal da haram wannan ƙaunar wahidan amma ina ne suka gani shi ne wajen kwaɗaitarwa wajen aikin alkhairi ثانيا ألا يكون الضعف شديدا. وشيني ما لم يجي idan an ce wani hadisi ne za a iya kawo misali wanda yake da alaƙa da targibi da tarhibi ai duk wani hadisi da aka kawo za ga in ma yana da alaƙa da ibada ko yana da alaƙa da aƙida za ga ko da an kawo targibi da tarhibi za kuma yana da alaƙa da aƙida ko da ibada saka wannan sharaɗi dai yana buƙatar a sake duba shi na'am Allah ya kuna da'af shadidan kuma kada ya zama to raunin yayi tsanani kada ya zama to hadisi ne mai tsananin rauni na in kana shadida da in kana shadida wato raunin mai tsanani ne wala ya juzu ruwayatu baya halatta a ruwaito hadisi walau kana fi targhib wa tarhib ko da yana cikin targhibi ne da targhibi ثالثا أن يكون الحديث له أصل Na uku ya zama hadisin yana da asali sahihi sabitin fil kitab was sunna eh wanda ya tabbata to ma'ana yana da wani asali ya zama irin maganan irin maganar da aka kawo da wannan hadisi da ya kawo akwai hadisi ingantacce wanda ya goyi bayan irin wannan magana din yana da wani asali ingantacce wanda ya tabbata cikin kitabu ko sunna misalu misalin shi law ja'ana hadisin yuraddu fi birril walidain da wani hadisi zai zo mana yana kwadaitarwa game da yin ɗa'a ga iyaye wa hadisun akar yuraddu fi salatil jama'a da wani hadisi daban yana kwadaitarwa ga yin sallar jam'i wa akharu yuraghibu fi qira'ati al-qur'an wani hadisi yana kwadaitarwa game da karatun qur'ani wa kulluha ahadithun da'ifa kuma ya zamanto dukkan su da'ifai ne walakin qad warada fi birri al-walidaini wa fi salati al-jama'a wa fi qira'ati al-qur'an eh, dai dangane da da'a ga iyaye da sallar jam'i da karatun qur'ani ai hadisai ingantattu sun zo kansu hadisa fi kitab wa'annan hadisan da suka zo da aka rawaito sun da'ifai ne kan kan da'a ga iyaye amma an amma da'a ga iyaye yana da asali a cikin kitabu sunna hmm. sallar jami'i yana da asali a cikin kitabu sunna karatun qur'ani yana da asali tunda yana da asali sai hadisi da ibi ya kwadaitar game da karatun qur'ani to dama ai wannan yana da asali hadisi da ibi ya kwadaitar game da yin a ga iyaye to idan ma da'a ga iyaye yana da asali a gani to da yana da asali cikin kitabu sunna to za mu yi aiki da shi lura da wannan asalin an gane to haka ne ai da an bar hadisi da ifin an huta ko menene amfani kawo hadisi da ifin din tunda dai ga nasu qur'ani ya wadatar da mu ga hadisi ingantacce ya wadatar da mu ashe magana cewa wai ai aiki da da'ifi yana da asali to me asalin ba shi da asali eh rabi'an na hudu Allah ya tafi da annan nabi sallallahu alaihi wasallam qalu kada ya kudirce cewa lalle annabi ya faɗa kaje wata magana kuma wato hadisi da ibi din yayi aiki da shi amma a zuciyarsa kada ya kudirce annabi ne ya faɗe shi to ya ga baka kai da lokaci ai in ka gana yi aiki da hadisi ko na fara ma tunanin aiki da shi to na tabbatar annabi ne ya faɗa da iznadi wanda ya inganta kamar tunanin ce kada mutum ya kudirce annabi ne ya faɗa to kaga wannan ma shine ma abin da ya fi hadari an gani da wula ya yajuzu an yata gida annan nabi ya kala hadisa ta gida annan nabi sallallahu alaihi Sallan kala hadisa domin lallai baya halatta mutum ya kudurce cewa annabi ya faɗa hadisi illa idza kana qad sahha anhu zalik sai dai in ya inganta daga annabi wannan na wata kaga duk wannan sharuɗa in ka duba wannan sharuɗa ma kamar ma an hana ka aiki da hadisi da izini kawai kamar an ƙara ma tabbatarwa cewa hadisi in bai inganta daga manzo Allah ba kada kai aiki da shi da sauran su Allahu a'lam التفسير في علوم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن قيل إن هذا شيء كي فأقسم بالخلق يا يا زائي إن رزقي ده هلتا وقد ورد النهي أن يحل بغير الله تعالى الحالي صلى الله عليه وسلم alhali wato hani ya zo daga ainihin barin rantsuwa da wani Allah an samu nasi wanda ya nuna haramun ne ko shirka ne ma mutum ya rantsi da wani Allah A gane hadisai da dama sun zo kamar yadda maganan manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ta'ala yanhaakum an tahlifu bi aba'ikum lalle Allah ta'ala yana hana ku ku rantsi da ubanninku man kana halifan falyahlif billah duk wanda ya kasance mai rantsuwa to fa ya rantse da Allah aw yasmu ko ya shiru in ma ka rantsi da Allah ko kai shiru ba a rantsewa da ubanni ce na rantse da ubana na rantse da rawanin sarki na rantse da gemun kaza na rantse da gautu kaza ba a rantsuwa da kowa a duniya dai babu wanda ya kai manzon Allah darajar sallallahu alaihi wasallam duniya gaba daya ba a yi ba Kuma ba za a taɓa yi ba to kuma ba a taɓa samun inda sahabbai suka ce sun raɗe da manzan mu sallallahu alaihi wasallam da rantsuwa yana halarta da makaluki da sahabbai sun raɗe da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am faqad wujiba anhu bi ajiba haqiqa an ba da amsa gare shi da jawabai da dama Ina ma qala al-imam al-hasan al-basri eh kenan wancan karatu da muka baro fa da kaifa a aqsama bil khalq shine ma'ana in an ce yaya Allah ya rantsi da halitta shi Allah karan kansa ya hana mu mu rantsi da halitta amma shi kuma ya rantsi da halittu alhali hani ya zo dangane da wato rantsuwa ga wani Allah an hana to yaya za a yi Allah ya hana mu mu rantsi da wani Allah amma shi ya rantsi da wani Allah shine ma'ana to Alhassan al-basri at-tabi Allah ya basara mama ya ba da kyakkyawan amsa akan wannan cewa inna Allah ta'ala law an yuqsima bima sha'a min khalqi ma sha'a min khalqi cewa lalle Allah ta'ala ya samu ya rantsi da abin da ya so daga cikin halittarsa walaysa li adin an yuqsima illa billahi ta'ala amma wani mutum ba shi da iko ya rantsi sai da Allah kun ji wannan ko Allah subhanahu wata'ala ya samu ya rantsi da wanda ya so daga cikin halittarsa sai za Allah ke cewa wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha a wata aya wal layli idza yaghshaha wan nahari idza kata jalla idza jallaha sannan kuma gashi a wata aya wal fajr wa layalin ashr ko a wurare ga wa duha wal layli idza saja to ga ayoyi nan da yawa Allah ya rantsa da halittu to shi Allah shi ya halicce su kuma ya samu ya rantse ga wanda ya ga dama daga cikin halittarsa ba a kiyasin Allah da halitta kuma ya tabu ba a kiyasin Allah da halitta ومنها أن العرب كانت تقسم بهذه الأشياء daga cikin dalili kuma lalle larabawa sun kasance suna rantsuwa da wa'annan abubuwa fa nazala alquran ala ma ya'rifuna sai qur'ani ya sauka akan abin da suka sani qur'ani ya sauka daidai da sanin na wa minha an Kasma qasma bil masnu'at daga cikin wannan lalle rantsuwa da halittu rantsuwa da abubuwan da aka sana'anta tanzimul qasm bis sani yana lizimtar da rantsuwa da shi wanda ya halitta لأن ذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل دوما أنبت مفعول ينا لازم تبدا أنبت فاعل إذا ambaci مفعول to fa'il yana nan tunda an ambaci wanda aka yi wanda aiki ya faɗa kan shi to wannan yana lizarta a ambaci wanda ya aikin ku ba gaba idan ya tsaye da wujudar maf'ul da zai fa’i domin ya koru a samu maf'ul ba fa’i ya koru a samu abinda aka sana'anta babu wanda ya sana'anta shi zai yi a samu wanda ya gini ba maki a samu gini ba maki kada zai yi zai yi ba in an samu abinda aka sana'anta sai an ce wane ne ya sana'anta shi an bai zuwa ne قال بعض العلماء ومن تاشا ما لم يكن شيء أقسم الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى حقيقة الله تعالى يا رنسي ده النبي صلى الله عليه وسلم أتكين عند الله جنشيوا لأمرك إنه التي شكرت لأمرك نارا إذا رايوانك يا رسول الله lallai su suna cikin inna hum ya amuruna fi sakaratihim lallai su suna cikin dimuwa cikin mayensu suna dimuwa cikin maye na kafirci da camfe-camfe da bata da ya arifa na azamata wato don mutane su san darajarsa a wajen Allah Allah yana Allah ya rantsi da rayuwar manzan Allah don mutane su san darajar manzan Allah a wajen Allah ta'ala idan kaga Allah ya rantsi da abu yakan rantsi da abu ne domin ya nuna ma darajar wannan abu domin yana so ya janyo hankali ka sa hankali kan wannan abin da nake gaya ma an gani Allah da ya rantsi da alfijir yana so ya nuna ma darajar alfijir wajen gudanar da abubuwa da yawa na ibadoji kuma gaba da kuma irin mala'ikun da suke sauka a wannan lokaci da abubuwa na alkhairi ne kala kala Allah da ya rantsi da yawan annabi ya nuna ma cewa fa yana da daraja a wajen shi sauransu na'am na'am eh, nurul albab amma ma wuce da ko الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما وجد من الأموال التي نهبوها من المسلمين أما أبن سامو daga cikin dukiyoyi wanda su kafirai suka kwace daga musulmi falirabbi a ya aka zuku shi mai dukiyar ya samu ya karbi dukiyarsa mai su wuce da duk inda aka samu dukiyar bigai da ce ba tare da ya biya ko kwabo ba na ke rubiya nan wajen wato kafirai sun yaƙe mu ko ko mun yaƙi da kafirai da muka yaƙi da kafirai sai kafiran suka samu nasara suka kwashi ainihin ganimomi daga wajen mu daga cikin ganiman suka kwasa akwai rakumi na ko akwai doki na misali to shikenan wata rana mun kai hari da muka kai hari sai kawai sai gashi an kwato wayannan dawaki a wajensu da an kwato wayannan dawaki a wajensu sai aka raba ganima ana raba ganima sai naga an ba wani doki na Sanki yi saurin yi magana an ce shi mai wannan dukiya ya samu ya karba duk inda aka samu ba tare da ya biya kokobo ba a gani in ya ga wannan doki kafin a raba ganima mai zuri ya karba wannan doki na wani in ya kawo shaida a ba shi kayan shi an gane wannan ko to tun da na ce wannan doki na wani da shaidu sai a bani doki na ba tare da na biya ko kwabo ba li'annan lazi na haɗa hulkafir domin da abin da kafiri ya kwace wa huwa ya zo mu'annahu musulmi alhali yana rai shi musulmi ne laisa kama na haɗa na al'asuli ba daidai yake da abin da kafiri na asali ya kwace ba abin da kafiri na asali ya kwace daban da abinda kafiri ya kwace mai da'awar musulunci kafiri wanda yana cikin da'ira ta musulunci yanzu misali kawai ce dan a ismailiya ko dan a rafida an gane wannan ko wanda yake cewa alkur'ani bai cika ba kaga in ka duba dai wato yana da'awar musulunci idan aka yi yaƙi da su a matsayin masu ridda su suka kwace mutum dukiya ba daidai ke da kafiri na asali ya kwace ba an gane ku wa amma ma na musulmu na minhum to amma abinda musulmai suka kwace daga kafirai musulmi sun yaki kafirai suka kwashi dukiyarsu sai suka kwace musu dawakin da wasu abubuwa malai salamu akhu to shi an gane ko sai daga baya sai mutum ya musulunta hmm. su kafiran an yaƙe su sai wani daga cikin musulmi zai kwace wani ingarman duki na wani kafiri daga baya sai kafirin ya zo ya musulunta yana musulunta sai ya ga wannan mutumin wannan musulmin akan doki shi dokin zai ya ne kafin ya musulunta a nan wajen ya samu ya karɓi sa shi aka ce la walai salamu azuzu ba su da ikon karɓar wannan doki din fahim yaruduna wala yuraddu wala yuraddu fahim wala su suna mayarwa su ba a mayar musu su suna mayarwa amma su ba a mayar musu wa amma man da bi aidihim amma wanda aka samu a hannayensu sun bautar da shi na wa za'ama annahu hurr E, an same shi a hannun sun mai da shi bawa shi ba ce wallahi shi ba bawa bane sun kama shi da kanka ce shi bawa ne al qawlu qawlu magana magana shi ne hatta ya bayyana annahu rai har sai ya bayyana shi bawa ne akhir ma aradna tafsiruhu wannan shine karshen abin da muka yi nufin bai tafsirin sa min hali haula al mukhallafi daga cikin halin wayannan masu cakuda ainihin kafirci da musulunci hadda ma bayyana Allah lana min kalam al gurgurdan abin da Allah ya bayyana daga gare mu daga maganganun malaman mu Allah ya musu rahama wallahi tawfiq da Allah ake neman dacewa ce su ma an asa yaƙi tsakanin musulmi da ana shirka mutum yana matsayin bawa kenan yana matsayin bawa ne ma وادرس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دليل أيضا على وجود السناد البدعة dalili kuma akan wajabcin nisantar bid'a وقد ذكره النووي في مسلم زيادة زيادة حسنة حقيقة الحالي kuma ainihin imamun nawawi ya ambaci wani ziyada mai kyau wani ƙari mai kyau a cikin musulun yani kaunar sallallahu alaihi wasallam wato ma'ana faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alayhi amruna duk wanda ya aikata aiki wanda baya cikin umarnin mu baya cikin al'amarin mu fa huwa rajul hmm. an mayar masa wannan wannan ziyada din yana cikin sahih muslim ne amma ruwaya na bukhari shine man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa rajul duk wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu wannan wanda baya cikin sa an mayar masa wannan shine ruwayan bukhari da bukari da muslim sun yi ittifaki kan wannan ruwaya din amma shi muslim sai kawo wani ziyada wani ƙari wanda baya cikin bukari shi man amila am'a ah, man man amila amala ko shi na wancan man ahadasa ne shi ne mutabaqun alai man ahadasa fi na haza ma laysa minhu fa huwa raddu amma wanda muslim ya kadai da shi shi ne man amila amalan laysa alayhi na fa huwa raddu ai fa huwa mardudun alayhi ai duk wanda ya aikata wani aiki wanda baya cikin umarnin mu an mayar masa ai mardudun alai gaira makabulin min ai an mayar masa ba za a karba ba unzuru ya ikhwani almuslimin ku duba ya ku yan kwana musulmai inna tariqal haqq wahidun ku sani cewa ba lallai hanyar gaskiya ɗaya ne ba gairu mukhtalif ba wuce na cewa daga kin gaskiya sai bata hanyar gaskiya guda ɗaya ne hanyar gaskiya baya baya bambanta ba zai yiwu a ce a samu hanyoyi da yawa ba Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u lalle wannan hanya na mi kakke hanya na ne mi kakke ku bi shi wala tattabi'u subula fatafarraqu kada ku bi kananan hanyoyi sai kananan hanyoyin nan su raba ku daga hanyoyin Allah Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud ya ce khatalana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana mana wani zane وخط عن يمينه خطوطا كما يا زان زان لك تبنغر دامن شي وخط عن شماله خطوطا كما يا زان زان لك بنغر shi. شي فقال هذا سبيلي sai manzo Allah ya nuna wannan dogon zane da ya zana dogo mai tsawo yace kun ga wannan dogon zanen wannan shine hanya ta wa hali subul sannan wayannan kananan zane da suke dama da hagu wayannan su ne kananan hanyoyi wa ala kulli sabilin minha shaytan akan kowane hanya daga cikin wannan ƙananan hanyoyi akwai wani shaidan da yana kira gare shi a gani ko in dai mutum ya riga ya tsallake wannan dogon hanya to sai ya karkata gefen dama ko gefen hagu to kowanne daga cikin gefen dama da hagun nan akwai shaidan da yake kira zuwa ga wannan abu na'am yuridu bi ahlil bid'a abin da yake nufi da wannan yana nufin yan bid'a kowane hanya inda ya saba sunna akwai yan bid'a masu kira zuwa gare shi shi zan ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da sannu wannan addini zai kaskashi 73 dukan su gaba ɗaya suna cikin wuta sai guda ɗaya to ai duk wayannan da suke cikin wuta da suke da awan suna kan musulunci dukan su suke da awan wuta gaba ɗaya suna bin hanyar shedan ne akan kowace hanya daga cikin wayannan hanyoyi da ke da awan musulunci ga shedan yana kira zuwa gare shi a gare sai manzo Allah ya ce dukkan su gaba ɗaya suna cikin wuta sai guda ɗaya ce wanda ya kasance akan misalin abin da nake kai ni da sahabbai na in dai mutum ya zama hanyar da ya bi hanyar hanyar manzon Allah ne da sahabbansa zai samu tsira kaga wannan manzan Allah ya gaya mana za a samu rabuwa tun kafin rabuwan yanzu ko manzan Allah ya gaya mana cewa wannan rabuwa musiba ne ga musulunci da musulmi ko manzan Allah ya gaya mana cewa hanyar tsira daga wannan musiba din na rabuwa shine mutum ya lullunci hanyar gaskiya idan an rabu sai ka zo ka karkata zuwa ga ƙananan hanyoyi to ka zo na kabatacci ashe manzo Allah ya riga ya mana nasiha ashe ya riga ya gaya mana gaskiya cewa lallai za a samu irin wayannan rabuwa din a samu shi'a ne kadariya ne jabariya ne mutazila ne khawarij ga sunan ga sunan ga da'awur kala kala ga sufiya ga dai da'awa ta ko ina manzo Allah ya riga ya mana bayanin za a same su kuma ya gaya mana hukuncin kowanne dukkan su gaba ɗaya suna wuta sai dai guda ɗaya yace aka tambaye ya rasula wanda aka shi annabi bai kasa a gwiwa ba da manzo Allah yayi kasa a gwiwa shikenan to manzo Allah bai ga mana cewa dukkan su gaba ɗaya yan wuta ne sai guda ɗaya sabai kuma sabai su ya rasula wanne ne guda ɗaya kaga sabai su ma ba su shiru ba sai ce musu man kana ala misli ma kana alayhi yawmu ashabi shine wanda ya kasance akan kwatankwacin abin da nake kai yau ni da sahabbai na ashe dole ya zama to addinin ka ya zama irin addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya ce babu ruwaje da sahabban annabi ya da sahabbai ya faɗi maganganu na banza game da su to za mu ce wannan yana tare da manzan Allah baya tare da su idan mutum kuma ya zama to yana yin waka yana waƙe ta buga mandiri yana rawa yana yaban sahabban manzon Allah amma ko baya aiki da abinda sahabbai ka zo da shi yaya shin kidan mandiri da rawa shine kana tare da sahabbai kullum mutum ya kida yana yaban iyayensa amma baya bin dokokin iyayen zai kida yayi rawa ya da kirji yana a duniyar nan ba wanda nake so sai baba kaza kaza kaza Allah ya baba albarka amma kuma ya fi kowa saba baba wannan mazoyin baba ne shine wani mawaki ke cewa lauka na hubbuka sadiqan la ba'atahu innal muhibba liman yuhibbu mudi'u da a ce sanka ga manzan Allah na gaskiya ne da kai da'a gare shi lalle mai soyayya yana so ne ga wanda yake yana yana yin da'a ne ga wanda yake so in dai kana son mutum za ka yi masa biyayya ba ka ganin yarinya za ta kangare wa iyayenta iyaye su yi su yi su kankura su gagara amma masoyinta in tana da saurayi aka gaya mai yana faɗa kawai zai ga al'amari ya canza hmm? saurayi yana mata magana na cika za su ci aiki kenan kawai magana ya wuce tunda ka sa baki an gane wannan ko irin wannan yana faruwa in dai kana son mutum to cikin sauƙi yake kan kwaraka to mutanen da suke da awon son manzo Allah ma su ne tsafe-tsafe in kana son miyagun malamai masu ba da asiri a ba 'yan fashi asiri a ba karuwai asiri karuwa ba wai tana da malam shi da Allah wannan kalma malam ya tantance a kira shi malam shi ai malamin ta ne shi za ta ke samun kasuwa shi zai hada mata asiri don kasuwancin ta ya ci gaba ta samu kasuwa dan fashi da makami dan kidnapping yana da malam ko malamin da za a gan shi gashi nan da qur'ani a gaba yana karatu amma kuma zai iya hada asiri yanda za a za a ainihin wulaƙanta, wato za a wulaƙanta al'umma a halakar da su misali shi wannan malamin Allah ne to irin wayannan mutane su ne suke wake-wake kaga mutum gashi ya shi Qur'ani amma kuma Qur'anin nan bai da tasiri a rayuwa ba idan Qur'ani ya maka tasiri a rayuwa duk wani nau'i na mugunta da wani nau'i na shirka da wani nau'i na surkulli ya kamata shi ka nisance shi ko hmm. to ne. wa kullu man da'aka ila bid'a duk mutumin da ya kira ka zuwa ga bid'a ala tujibu kada ka amfani shi fa kulli fa kulli kamar wani mutum ya kira ka ya ce ina gayyatar ka zuwa maulidi kada ka amsa mai ina gayyatar ka sadakan uku sadakan bakwai sadakan arba'in kada ka amsa mai ina gayyatar ka fidda'u kada ka amsa mai an gano wani ko duk wani abu na sabon Allah sai wani ya gayyace ka kada ka amsa mishi na'am fa kulli rasulika ka ce wa ɗan saƙon shi inna Allah ta'ala harrama ijabatu hannun su hada lalle Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya haramta amsa misalin wannan gayyata duk wani gayyata na shirka gayyata na bid'a gayyata na sabon Allah Allah ya hana mutum ya amsa irin shi wani ya ce yau an ɗaura aure a gidana ina gayyata ka zuwa ga kaɗe-kaɗe da za a yi mata za su yi rawa yau ka zo wajen shi mutumin da yake da imani ya halatta ya zo yana kallon mata suna rawa suna kada jiki ya halatta to amma yanzu ya ake yi matan sun fi mu ne kaga mata yan aure suna rawa suna kada jiki ana yin kiɗa kiɗan ma ba tsani kiɗan ma da ake ba tsani sannan matan aure suna rawa 'yan mata suna rawa ga maza samari majiya karfi sun kewaye su kuma wannan fa ana yi ne fa a garin musulunci ana yi ne kuma a garin da ake gani kamar ana karatu irin tudun wada an gane kuma wanda suke yi suna yi an san su suna yi din ba sa jin nauyin kowa yanzu mace mace na kace tana jin kunya mace mai kunya an ce mata masu kunya ne shin mai kunya za ta zo tana rawa a gaban maza shin kuma rawa a gaban maza ina alkhairinsa to yanzu ba akwai ba akwai wasu yan manjiri wai su masu bege yan bege suna yin kiɗa mata na rawa a gaban maza kuma shi tsakani da Allah waɗannan suna da alaka da Allah ba su da alaka da shi sun sa sunan Allah ne kawai don cimma burinsu duk dan mandirin da ya zo ya tara mata yana musu kiɗa suna rawa a gaban shi sun ma sun ma lalacewa farko ma a gaban shi ke rawa ustazu yana kallon mata suna suna kada jikinsu shin akwai wani alaka cewa wannan a ka'idar musulunci ba gara dan iska tartili wanda bai da alaka da addini yanzu yana kida ana rawa ya fi sauki da mutumin da yake da awan addini Wa innan mutanen da suke yan mandiri lalacewansu wallahi gara DJ shi DJ dama bai ce addini bane idan mutum bai ce abu addini bane abu ya fi sauki dama shi ma ka tambaye shi kawai ya san shi shagaltacce ne lalatacce ne amma ba shi wannan fa rawan da ake mata ke yi suna tika rawa a gaban shi yana faɗin kalmomi yana kiran sunan manzan Allah da sunan Allah shi ma yana yi yana kira yana kallon mace a cikin matan wata ta ba shi sha'awa yana kallon ta ila mata aure ce to duk wannan fa gaba ɗaya yana yi ne ba da sunan wai addini ne har ma ɗan za a kira shi a ce kada a kira DJ ka a kira makaɗa a kira a kira ainihin mai bege a kira me a kira masu yabo na fata gane wannan to da irin wannan gaba ɗaya in mutum ya gayyace ka kada ka amsa mishi wa alaikum salam wa iyaz billah wa iyaz billah kar wata sabuwa qur'ani ne an sauke da ya kamata a gode ma Allah ba ma mai bingen ba malam gare mai kalambu ba mai kalambu da ya zo bai ce maka ku zo addini zan yi ba amma mai bege ba eh ko Qur'ani aka yi mu iyaz billah murnan soka kenan <laughs> yadda ake nema wa an yi aure to kaga aiki ya gan wa'annan mutane malaman bidiya din nan su ba sa gyara komai su ƙara wasu suke yi eh su inda ma za a taru a lalace su ba abin da ya shafe su kafin ka ga irin na malamai suna ma wa'azi kafin ka ga suna wa'azi yana da wuya ga wani malami nan sufi ne yana yana kawo mutane wa'azi ba abin da shafe su su dai a zo a dan da kikirjin nan a dan abin da za a yi shikenan wa'azin su mutanen da suke wa'azi su nuna mutane Allah dama malaman sunna ne kana duba gidajen radio, gidajen kaza gidajen kaza kama ban yaɗa labarin ko ina in dai ka ji wa'azi ana nuna mutane a ji tsoron Allah a bar halal haram a aikata kaza malaman sunna ne su ne suke alakanta mutum da Allah amma wa'annan su ɗin a tare a lalace ne an yi sauka mai kuma a gode wa Allah sai kuma a koma a ƙara saba mishi kuma to kaga ya kamata ɗalibai a yi ta nasiha tun yara suna ila tun suna ainihin rauda a rinka nuna musu ba abu ne mai kyau wannan ba har su taso a kan shi ya kamata a taso da wa'azi ne kada gada kada a yi shiru na'am sun matana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba da khat sannan sai manzan Allah ya karanta bayan zane bayan zane sai manzan Allah ya karanta wannan aya wa anna hadha siratun mustaqimun yani al-khat cewa lalle wannan hanya ta ce hanya na ne mai hanya ta ce mai kakkiya wato wannan zanen dogon zanen na hanya na ku bi shi wala kada ku bi ƙananan hanyoyi kada ku bi hanyoyi zai su raba ku daga hanya ta qala mujahid wa zaid bin aslam mujahid ya faɗa da zaid bin aslam cewa hanyarsa menene hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hanyarsa shine musulunci da kuma sunna su kuma kananan hanyoyi dama da hagu su ne bidiyoyi da san rai bidiyoyi da san rai su ne mai na kananan hanyoyi din na'am ana samun sauki yin shiru akan shi yana sa shi bid'a in dai ga an yi shiru akan shi ci gaba yake ƙara ƙarfi yake yi a tun da harkar mata ne ai kowa da kowa zai kalla samari dama an gane ku samari dama ai abinda suke so kenan ga dandali an ce mata za su yi rawa ai sai saurayi yanzu ya sa jiki ya saki baki yana kallo نعم بيان البداية بسم الله الرحمن الرحيم daga cikin abin da suka kirkiro su mutane a babu wanka kasaratu sabbil ma yawan zuba ruwa a jiki mutum ya taɓa na ruwa da sunan wani yana wankan janaba ko wankan juma ko dai abin da ya kama da wannan bid'atun muharramatun ijma wannan bid'a ce haramtacciya ga ijma'in malamai ba a zamban ruwa ruwa ni'ima ne daga cikin ni'imomi mutane da yawa suna buƙatar wannan ruwa da kake wulaƙantawa ko yanzu in kana zuwa wani ƙauye ko kaga inda suke wahala kan ruwa kai din nan da kake ɓannar ruwa za ya kamata ka ka ainihin taƙaita a kan shi za ka daiwa daga cikin mutane ba san ni'imar da Allah ya musu ba a kan ruwa zai ga mutane su ta wulaƙanta ruwa suna daga mutum ya yi wanka da bokiti uku bokiti uku ba wani ma ya buɗe shawa kawai ya yi zaman shi kawai yana ta limshe ido in ya bude kawai haka zai zauna kawai ruwan ya ta zuba a jikin shi ta zuba a akalla wani ya barar da bokiti goma saboda kawai bai san falalan da Allah ya masa da ruwa ba wannan bokiti goma da za ka ba wani akwai wurin da in ka ba su wannan irin godiyar za su ma yana da yawa an gane ko ko a nan garin Kaduna akwai wuraren da ake da tsananin wahalar ruwa yanzu a nan tudun wani ma siya ake yi dan roban nan guda ɗaya nawa ne yanzu naira arba'in akwai sun da ake sayan naira hamsin to shi kenan bai dace a rinka ɓannan ruwa ba Ɗan ruwan ya maka yawa ne ka kira mutane ka ba su kyauta Allah subhanahu wata'ala zai baka lada mai yawan gaske akan haka man ya tafi da anna zalika la budda minhu eh wato wannan bid'a ce muharrama ijma'an ga wanda yake cewa cewa lalle wannan wato cewa ba makawa sai an yi bannan ruwa in dai mutum ya kudirce cewa dole ne sai an yi bannan ruwa to wannan abin ya zama bid'a muharrama aw annahu dinun qawiy ko kuma ya dauka addini ne mai kake ko kuma ya dauka kamala ne cika ne daga cikin aikinsa da ra'ayinsa batacce in ba haka ba to bid'a ne makaruwa abin nufi a nan fa jama'a shi ne bayan da na yi ɗazin idan mutum ya yi ɓannan ruwa ɓannan ruwa kawai shi kanan kanshi laifi ne amma idan mutum ya ce ɓannan ruwan addini ne nan ne laifi ya fi girma mutum ya ɗauko abu sabon Allah ne ya juyar da shi ya mai da shi addini ta'addancin ya fi girma a gani in ya ɗauka ɓannan ruwan da nake nuna addini ne kuma kamala ne kamala ne shine abin da ya fi dacewa to wannan bid'a ce muharrama an gane amma in ce gaskiya na san cewa kawai ni ban ruwan bashi da kyau ko ina yi ne kawai to wannan laifin shi ya fi sauki akan wancan nan sai a koda yaushe shi za ga magabatan mu akwai daga cikin magabatan mu da yace gara ya ga dan shi a gidan gidan caca ya fi sauki a gare shi da ya ganshi a gidan biri'a me dalili dai fa ya faɗa haka dan caca ba zai taba gaya zuwa ya kawo ma ayan qur'ani ko hadisi akan caca ba an gane ko haka nan lan luwadi ba zai taba zuwa ya ce ma luwadi abu ne mai kyau kowa ya zo yi luwadi ba yana ma yi a koye ne saboda ya san bai kyauta ba amma dan a ba yana yin addini ne yana ganin addini ne gashi nan yana ɗauka ma lada yake samu har ma zai kira ka ka zo mu je ka zo mu je yau ana watsan bege zai ma bege ka yana ganin aikin alkhairi ne yana ma farin ciki zai ba kashe kudin sa yanzu maulidi akwai wanda yake zai ga ɗaya ɗaya yanka sa akwai mai kashe miliyoyin kuɗi don ya maulidi ina ba san gane to kaga amma mutumin da ya yi fati zai dan ce dama ai an ce to aki da a karatu ai ba wai shi ba yayi bane dan ya san addini bane zama shi yana yana dan morewa ne kawai duk mutumin da ya hada cocktail party ko till ko kaza ko ko kaza ba zai taba gaya ma addini yake yi ba to mutum ya yi sabo amma ya san abin da ya yi ba daidai ba ne ya fi sauki da mutum ya zo ya yi sabo ya mai da shi addini wannan shi ne babban abin da ya kamata mutane su fahimta saka galiban mutane musamman su faye akwai abubuwan da ake da yawa kaga suna yi yan saba wa musulunci amma sun addinantar da shi kuma suna nema masa mahalli a cikin musulunci wannan shi komai haɗari an gane wannan ko yawwa na ذلك shari, shari al المدفوع daga cikin wannan akwai kwance gashi wanda aka kitse shi in an kitsa gashi mace ta yi kitso kwance wannan kitso din hai su kana marfu in ya zama to rakwa rakwa ya dukulul ma wasu in dai ruwa na shiga cikin gashin an yi kitso amma kuma kitsa rakwa rakwa ne ruwa na shiga ko da ba a kwance ba ruwa zai shiga namu illa fala budda min halli eh amma idan ruwa ba zai shiga ba to ba makawa sai an kwance shi inda ya zama za ta yi wankan jaraba gashi rakwa ne an yi kitso amma in za a yi wanka ruwa zai shiga to wannan ba sai an kwance ba amma ya zama to ta daure shi tam wanda in za a yi wankan ruwa ba zai shiga ba shine malaki shafala fala budda min halli ba makawa sai an warware shi wa amma halin marhumi amma warware ko kwance ainihin mai rakwarakwa ba biri a muharrama bai eh, kwance mai rakwarakwa biri a ce haramtacciya ga ijma'in malamai ga wanda yake kudurce wannan ba makawa cewa dole ne hatta mai rakwarakwa sai an kwance shi kuma kudurce haka a bai wannan ko da yake kudurce abu ko da baka aikata baka kudurce shi ya haɗari yanzu mutumin da bai taɓa zina ba sai ce zina ya halatta gara mutumin da ya wato mutumin da ya shekara hamsin yana zina ya fi alkhairi a wajen Allah fiye da shi shi bai taɓa zina ba sai ce ku je ku yi zina halal ne wannan magana da ya faɗa ya shiga gonar Allah ne Allah yake da iko na halattawa da haramtawa sai shi ya shiga gonar Allah sai ya zo ya halatta abinda Allah ne yake da iko yi an gane ko to zunubin da ya yi ya fi zunubin da ya wanda shekara hamsin yana zina yana zina aka ce ya yake to wallahi tallahi ustaz ni ma fa ina buƙatar Allah ya yafe mu ni ma na san laifi ne wallahi na san zinan nan laifi ne ni ma kullum na zina ina dama kaga wannan ya tabbatar da na laifi ne ta'addanci ne amma kuma yana yi shin wannan baya yi amma yana ƙara ƙarfafa wancan da yi da ya laifin an gane wannan ku? saboda aka halarta haram ko haramta halal laifin shi ya fi ga mutum ya aikata zunubi amma ya san cewa abin bai dace ba na'am au annahu dinun qayyim ko mutumin da ya kuɗe kuɗe wannan kwanta gashin ko da akwai rakwa addini ne mai kakke wa kamalin mutili kuma kamala ne daga cikin aikin sa da ra'ayin sa batacce wa illa fa huwa bid'atun in ba haka ba ai wannan bid'a ce baka ruha a da malamai sun yi bambanta cewa akwai jinin akwai ainihin wato mace mai haila da mai janaba mai haila wato idan ta yi kitso wato ita mace mai haila ita ta yi kitso ba a bukata wai don mijinta ya take ta wato sun yi alaƙan aure da mijinta in za ta yi a misali ko kuma misali ita mace mai haila ne a takaice idan hailan ya ɗauke ana buƙatar zai da yi wanka yauwa ana buƙatar da yi wanka misali ta kwance gashinta ko ta kwance gashi saboda hailan nan yana zuwa ne karanci kwana goma sha biyar in hailan ya zo ya dauke za ta iya kwana goma sha biyar kafin wani ya zo ita mace mai haila wata ma tana bin haka kafin wani ya zo misali ko ko misali a ce in ta yi haila yau za ta iya kwana uku kwana bakwai kafin wani ya zo. an fahimci wannan to tun da dai ana samun kwanaki kafin wani yanzu. zo ashe kenan idan ta yi al'ada in al'ada ne ya ɗauki yana ɗaukewa za ta yi wanka saboda ba yau ba ne al'ada ke zuwa kuma ya ɗauke yau amma abin da ya shafi janaba ba janaba idan ta yi kitso yanzu sai ta yi alaƙa na aure tare da mijinta yanzu za ta yi wanka ana buƙatar ta yi ta kwanci za ta kwance idan ta kwanci akwai mushakka akwai wahala saboda in tace za ta ringa kwancewa da zarar sun yi alaka aure to kila za ta iya kwancewa kullum kenan da akwai mijin da zai iya bukatar matar shi kullum akwai mijin ma da zai iya bukatar matar shi sau bi a rana ko sau uku a rana to kenan in ta yi kitso in ta yi kitso yanzu sai sai ta je da sai ta kwanci za ta ƙara kuma ta yi kitson kuma ka sai ta mishi haka zai zama to kullum kenan da kullum yana bukatar da ba magana kizo kenan to shi ya sanya shari'a ta yi mai ga mai janaba mai janaba ba lallai bane a dinga kwance wannan kizo din an gane ko da ma kitsan ma yana da ba rakwarko bane shi shari'a ta yi rangwame kawai a zuba ruwa a kai shi kenan an yi rangwame ga sauran amma idan idan idan ah, wannan haila ne to shi ne ake bukata a kwanci shi wujuban eh. da da da da da wannan da haila da jinin biki haila da jinin biki halika ta'sirul kathir fi fi'l al-ghusl min ajali waswasa daga cikin wannan akwai jinkiri mai yawa a wajen aikata wanka saboda waswasi mutum ya shiga bayi ba shi kenan mutane mutanen gida sai dai a huta sai dai a hakura kawai Sai wani bayar gashi na kawai shi kenan kawai duk wani mai wanka duk wani mai bukatar shiga bayi ya haƙura kawai sai dai awa biyu a bayi an gane wannan ko in ya shiga ya fara wanka din nan in yana dirza kunne ma yana murzawa kaji kunnen na wani rukuku yana murza kunnen da karfin tsiyawai saboda ruwa ya shiga A wannan mutum wato shi wasu wasu biye wa shaidan ne in dai kana biye wasu wasu to kana biye wa shaidan ne in kana wanka duk wankan da zai wuce minti talatin minti goma sha biyar ma ya kai awowi da yawa to wannan wanka wanka ne na shaidan wanka ne na waswasi a gane mutum ya tsaya ya dirza nan ya ce in ya dirza ce to yana ganin ruwa bai taba nan ba in ya zo ya sa ruwa nan ya ce yana ganin akwai matsala a nan wajen haka zai zama yana wanka yana cikin yi zai ce ya ji kamar ya ɗan yi fitsari fitsarin da ya ƙara tsalla a cikin shi bari sake ɗiba sabon ruwa haka zai ta gina ma kanshi wahalhalu akwai wanda sai ya gama wahala sai ya fashe da kuka a bayi kawai yana ji ana sallah wala ba da ma yake sallah yana ji ana sallah shedan ya gina mai wannan ya kwanci mai wannan ya gina mai wannan har a idar da sallah a zahar da la'asar a cikin jam'i shi yana na a bayi yana nan abin nan an gane wannan ko to irin wannan waswasi jinkiri mai yawa saboda aikata wanka don waswasi bid'a ne idan shedan ya ce maka akwai fitsari ba ruwa a nan ka ce mai akwai ruwa shi ne hanyar maganin shi duk zanda ya ce ma nan bai wanku ba ka ce wallahi ya wanku a zuciyarka ka ce ya wanku ka ci gaba kawai ka saurare shi wannan shine abin da manzo Allah ya gaya mana maganin wasu wasu ce shedan yana zuwa madayan sai ya zauna a wajen mazauninsa inda mutum ke zama fa yukayyalu ilayhi annahu ahadatha wa lam ne. sai shedan ya ringa sunan sama cewa alwalaka ya kari alwalaka ya kari alhali bai kari ba ke fa iza waje da adu kuma zalik idan ɗayan ya ga wannan fala ya kuru janna min masjid kada ya kuskure ya fita daga masallaci hatta ya ma sautin awai ji da riha kada ya fita har sai ya ji sauti kirkiri cewa alwala ya kare ko ya ji wari an gani sai ka tabbatar da ka ji sautin rihi ko ka ji ko ka ji wari amma ba ka ba duk abin da ya gaya maka ce ƙarya kake yi an gani wannan ko idan shedan ya fahimci baka yarda da maganar shi zai kyale ka amma kana yadda kullum abin zai ta ƙara girmama ne tun kana minti talatin a baya za koma kana awa ɗaya daga awa ɗaya awa biyu daga awa biyu a uku daga nan ma sai dai kawai ka kwanta a bayan gida kaga yana awa shida to yana biye ma shedan ne akwai wanda aka bar labari na ce to musiba yayi musiba an ce in yayi bayan gida dole zai ɗauki ɗaya daga cikin yaransa sai sun daga sai sun bi shi bayi sai an daga duburan su leƙa su gani ba wani bayan gida ba guntun kashi a duburan shi wallahi akwai wanda in zai yi sallah sai ya sanya wani ya tsaya gaban shi raka nawa na yi kullum haka ne na yi daidai da in babu kowa a gaban shi sallah nan ba zai yi ba in ya fara sallah ya fara sallah suke yana gani raka a biyu ya ci gaba ya ci gaba yana ganin haka zai tsaya a masallaci ya ta sallah ya ta sallah ya ta sallah akwai matsala a gane to wannan rashin lafiya ne babban hanyar maganin shi ya zama kana da zuciya mai ƙarfi dan galiba masu wasu wasu shi ya riga ya yi rafa-rafa da zuciyarsu akwai wani wanda ya zo ya dame ni ce mai magani da zan baka shi ne in shedan ya sama wasu wasu ka ce mai ƙarya ne haka manzo Allah ya ce yana ce wallahi na na zo na faɗa amma na ga kamar gaskiya yake faɗa <laughs> ya zo ya faɗa amma ya ga kamar gaskiya yake faɗa wala haka ake ta bugawa ake ta ake ta bugawa daga baya da daga ya fi ƙarfi na ne to gaskiya al'amarin ka ya fi ƙarfi na akwai malamai masu ruƙuya ina ganin akwai iska tare da kai shine da dauke shi na kai shi na hada shi da malami mai ruƙuya kenan suna mu'amala da mai ruƙuya mai ruƙuya yana ta bashi magunguna da sauransu yanzu ma sun zama kaman haka suke sun zama 5 and 6 وبدعة محرمة إجماع لمن يعتقد أن ذلك لا بد منه wannan bid'a ce wato haramtacciya ga wanda yake kudurce wannan wai addini ne mai kakke da kuma kamala wato daga aikinsa wanda yake ba daga saboda ra'ayi ba ta ce in ba ka bid'a ce makaruha ومن ذلك صب الماء في سماك الحزن daga cikin wannan akwai zuba ruwa a ramin kundi saboda wasu wasu ba in zai wankan jarabar sai dauki ramin kundi ya fara ruwa a ciki wai ruwa ya shiga wannan wajen kaga wannan yana so ya lahanta kan shi ne wannan bid'a ce haramtacciya ga haduwar malamai domin wannan cutar da kai ne yana so ya makan shi illa wannan yana iya janyo kurumta ji malam yana iya janyo ciwon kurumta wa iya billah wa alaikum salam ce gurin halin da ba ta kwance gashi wurin wankan lashin ta yi laifin ko kusa ta bar abin da ya fi ta yi laifin na'am wa salam a ya tashi da zarar wasu wasu ya fara zuwa mutum ya zage tambara wajen yatsansa a shi waswasi daga shaidan ne haka annabi ya faɗa min sharri waswasi khannas ko eh idan ya zama to na farko ne kawai je ka sake ka gyara ka ga ya sake dawowa to gana shi ne mutumin ne ya zo dan so daya ka ga shi ya ce ma ina ganin raka uku kai to ka ga mafi rin gyari kamar uku ne zai ka je ka sauri ka gyara ka kawo raka sai ka zauna kai kai ya kai ba a ji amma ka ga wata ya kara dawowa yana so ya zama matsala ka tsare ta shi ko ka ci gaba da ka. a gane subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk